gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera da kirki gundera jin ciko bai kyale kowa ba shi ganin kowa da gashi gondira ba shi ganin kowa da mutunci gondira gondira gondira gundira gundira gundira gundira gundira gashi nan gundira gundira gundira ya taho can da muka wuro san bakin girotin eh. ka ce ɗanayin mun fiye da waya ne ai ka san bana iya zuwa can yana eh so nake hita ya fulta wannan din sai ka ban ƙara sama wannan wai eh <laughs> ah to ai malam shi laifi kowa fa ya nasa haka ne yawa saboda haka ka bar ni ma da iyana kai ma ka ji da naka abu ɗaya zan iya ma ka tafi gidan zan nuna ma hanyar zuwa gidan william idan ka je gidan william kudin ka ya jiki ka that is a'a bara mai haka da kai ba jiya da ka bani ji na yi fas na gaya maka dodar na ji ne. to da za ka je gidan william ka sha maka kwalba biyu eh. ka juye ras za ka dinga jinka a'a Allah da ka gani da Allah idan na baka Allah ya tsina wallahi haka da kai wallahi ba zan baka ka san ba za ka iya baka koyan ah da Allah da gani to duk look eh waldo ah. ruwa ruwa baba ruwa baba ruwa ruwa baba waldo my boy ruwa ruwa baba ruwa baba well done my boy ce kenan baba what look i will teach you a lesson I know what I'm doing. Ya dan ɗeba mu a murfi da Allah. Me ɗeba Wai wai daɗi? Waye baya jin daɗi? Wannan din shine abin kai ina. Ai sai baba eh, Ruwa ruwa baba. my Ruwa mm. ruwa baba. Ah, ruwa Ruwa baba. Ruwa baba. kai. aka ce yau za da yau za ta haida azumi mu sai ran talata yau dai kai tun yau za a dauka har gaba ha ba kai haka gaba na faɗi yawa Allah Allah nuna ruwa baba Allah nuna mun ruwa baba hold on ruwa baba i am more ruwa baba ruwa baba ruwa ruwa ruwa baba a duniya ba na son na gabacin ranki kuma duk abin da zai bata maki rai sai inda karfi na kare Ruwa ruwa ruwa baba. Ruwa baba. Ruwa baba. Eh mu ma mun sani ai. Mu ma mun sani. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Ruwa ruwa baba. See you tomorrow. Ruwa baba. Baba Allah ya gane Allah ya gane zo mu tafi. Go go. Ruwa baba. Ruwa baba. Bye bye bye my boy. Bye bye bye bye. ni na ka yi masa sallama ni ya za ka yi da ni to wa ni wai wannan <laughs> Allah ka kahin gari kuma Kaji mun kulban. Yes. Yes. You should have keep the bottle for me. Make sure by tomorrow I will ask you the bottle. eh yanzu nan tafiyar mu za ta zo ɗaya kenan da kansu. Ah, ina ina ina. Barka ka ina ina ina. Lafiya lafiya. Madalla ya aiki. Ina Ina ina. Lafiya lafiya. Duk ka gaishe mu da su. Za su je insha Allah. Kowa da kowa ka gaishe su. Za su je insha Allah. Kafin in ne zan koma ne to shikenan baba da shi baba zuba wallahi zuba wallahi ba sa ba sa ne yake damuna Allah sauki baba well thank you thank you Salamu alaikum, amin alaikum salam. me kina mihin a rayuwa mutum ya sallama ba za a wata ba zama kamar ya kai ka shigo kenan na ga na ansa sallaman nan kai ne baka ji ba wallahi idan lawaki ya same ki kin shiga uku ki amsa sallama you're trouble ki hakuri sahura na san abin da ciwo dole ne abin ya maki ciwo halin da mahaifinka ke ciki amma ki yi hakuri kuma abin da nake so ki sani shine ni wannan abin bai shafe ni ba ko bai shafi soyayya ta tsakaina da ke ba saboda ni ne na ganki na ce ina so ni ne zan aure ki kuma ni zan zauna da ki kuma duk maganganun da mutanen gari suke faɗa ni wannan bai dame ni ba ina so ki ci gaba yin mahaifinki addu'a ki ta mashi addu'a Allah ubangiji ya sa wannan abin da yake ya zo ƙarshe ya daina abin yana damu na sani gaskiya ne dole ne abin ya dame ki amma babu yadda kika iya sai haƙuri ci gaba da masa addu'a kin san ita addu'a ta kobin mumini ce insha Allah zai daina mai gida dan Allah dan manzon Allah ka san annabi ya faku wannan rayuwa ya kamata ka ajiye ta haka hmm? me jiya ta balle na yau da abin da baka yi shi a baya ba yanzu kuma me ya rage maka kalli fa kanka gaba ɗaya mutuwa ta gama barbaɗe ka da gishiri me kuma ya rage dan Allah dan annabi ka tuba ikon Allah yanzu ki shiga daga ciki tunda mahaifinki ya dawo ko mu kenan zuwa an jima zan dawo da daddare sai an jima. worry. Mun gaisa, mun gaisa ki zuwa waje. Ko ka gaisa? Mm, mun gaisa. Wow. Baba. Huh? dan Allah dan Allah ka daina abin da kake yi me ba na jin daɗin abin da kake yi me aka yi yar ka dai ga nan tana gaya maka gaskiya hmm? in baka bari dan Allah baka bari dan duniya in duniya ta bi da kai dole ka nutsu mm, mm, mai gida me take so ya yi mata ni abin da kake yi ne ba na jin daɗi Don tore don tore wani lokacin in duniya ta sai in ba wani na wata in ji dum shi sai sai sai nutsu kai fa ina jin kofar tuban ma fa ta rufe shi isa duk abin da za a faɗa asarar baki ne ba na so ma maka nasiha saboda an gaya maka ma ba ɗauka kake ba ko hadari ko hadari to ka dai ka dai kiyaye kanka kai ma kafin a kulle maka kofa akwai hadari shiga tsakanin Allah da bawa ba Kwarai kuwa hadari kwarai kuwa lawakiri sabe ne. ji ga ne. makarantar islamiyya ma an manta ta kenan lawaki ko kwana biyu ba miki suka ba billahi ya illa kai kai kan ji da kadu mu mun tusa ka mi kon tankin kashi nan tashi da Allah kan dan tusa ka ba dadin ji za ta yi batan da tana warin abar wai ina ruwan daniel daniel eh, yau fa suke suke suke min dama da zan yi tas kaga hatsin nan ba naka bane gaba daya akwai hatsin aje a ciki kar ka yadda ka la'anta musu hatsi dami nawa za ta saki miki dami nawa mm. <laughs> na kuma zai ki ta hakuri tunda ke Allah ya jarraba tunda ya haife ki aka ce wannan ya haife ka ai ka gama ganin jarraba to gina ba ta rana ki ta gaya wa Allah in Allah ya taimake ki sai addu'a ki ta faɗa ni dai na daina mai addu'a tunda wallahi wannan yanda baya jin magana sai yana nan yana garari mota ba kaya an rufe masa kofar tuba wato ina son yi komin wani inji na suka wanda zai raga raga raga raga raga raga minti biyar ya sassake kamar dawi arba'in annabi fita kafin ka sussuke game da ajiya fita kashi wani ke ji ai na haba na ji wuri ya dima na ɗauka warin abin ne kawai ashe biyu ce ta haɗu ina dala nan ne ban dakin ga ban daki can allah shirya wala ne dina dina dina na rikita ne shirya ruwa baba ruwa Ni ne. Waye? Ni ne. Waye? ka ji yaro ka tsaya kana kai da gidanku ka fada cikin gidan ba dalilin shiga ba da lai tunda muka tayi da sabo muka tayi yana ta amai da guda waye. baba to yanzu yaya kun kai shi asibiti ko ba je ba ba je ba wallahi ba je ba ya ana me ina zuwa ba wannan magana ba ce ta kaya ne me ka magana da ta kaya da wa yace biyo ta gurin kan karbi dubu biyar a je hada a je asibiti nawa <laughs> dubu biyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar kun shiga kamar kun shiga aljihuna kuwa haka Allah yake shi adinsa ina kabba kabba da ita ashe akwai ta inda eh, wallahi tallahi alhaji kaga da farkon ko daya biyu uku hudu dora daya biyar eh, hudu ce kamar ya eh, hudu ce hudu ce ka ka dai ga da farkon daya biyu uku hudu kai yaro tun kana ciki mun wannan lissafi muka wuce shi tsohon dan cacin ne na ko da hudun ta biyar din nan ka hanzar ta fa ai kokari a kai Ai yanzu ko yanzu kuwa yanzu kuwa ba kai ba to biyar ka zo ne ma ka san biyar kuma gama kuma ni na ƙara kuka ga nan zuwa to to to to Allah ya mai da alheri ai kukan bi ne gobe ya rata yaro yi nan mai hauta. awo nake barar awo nake tsohon doki ban gaji da gudu hannun ku da aiki hannun ku da aiki tsohon doki ban gaji da gudu ba karkara ta kare ban gaji da gudu ba karkara ta kare Musa ya kake kallo na ne haka sama da ƙasa kamar baka sani ba Mala Udu Yo ai dole kalle ka sama da ƙasa ni da aka je aka ce mun kana kwance rai a hannun Allah gashi na zuwa ta da kaya ga kara ka dauko ga waka kana shaida kana cikin nishadi Musa dare na a hannun ka yake ba haka nake nufi ba yaro fa na tarar a kofar gida yaro na wajen kaɗan eh, aure, eh. yana zaune na turusa kuka na ce yaro lafiya me yake faruwa ba na son jin irin wannan koke sai yake gaya mai ce min kana nan a ɗaki a kwance ba ka da lafiya kuma ya lalaba cikin ka kaf ko a cikin gidan babu yanda za a yi kaga naira dubu biyar na ɗauka na bayar aro da sunan ka dan aje a nema magani yanzu nan wajen mam bala zan je in ɗauko shi nake ta nan mu koma gidan mu ga in abin sai mun sa hannu na ɗauke ka kai ka asibiti to ni musa ni da asibiti sai dai dubiya kuma dubiyar ma ba kowace ba wato yaron nan shi ma dai ya je maka halin nasa ko wani irin halin ya maka ya maka halin sa har da kuɗi ka bashi wai kana nan ba kai ka tura shi karɓo ba ha ba Musa ni ganin ras ganin garas daga gona nake fa naje na gyara dankali kuma me zai hada mai hadan da asibiti ne to yanzu ya zai kuɗi na su fito kai je nan ka same shi ka karɓa ya zai kuwa ka karɓi kuɗin ka kawai same shi wallahi ba zan sa muku baki ba Musa ai tsakanina da kai ai ko zuwa ne na samu kana dukan dan audu ka dirtse shi kana masa dundu wallahi ba zan ci komai ba to ni ma ba mutuncin naka ne yasa na dau kudin na bayar ba kuma ka ce wai in je in same shi ni zan tsaya ina biyo yaro ne mutuncin ka bai sa ban dau kudin ba ni na karba ne ai ba ni na karba kudin amma ai sunanka aka kama sunanka sunanka aka dora akan harshe to yanzu ne me kake nufi a bani kudi na shikenan ai uwarsa tana kiwon awaki za a biya ka shikenan Thank you. ka da ka musa audio kai ba kai ka tura shi ba ai wannan yaron yana zubar min da mutunci wallahi da mutunci na ana gani na hmm, da daraja ta ana yabo na duk garin nan duk garin nan ana yabo na amma yaron nan jahili sai ya kona ta kaga dan audu Gundira, gundira, gundira, gundira, gundira, gashi nan. Gundera gundera gundera gundera ya to. Gundera ikon Ya fi kwana Allah kara maka lafiya. Amin amin. Ni dan tsuntsu mai lolo gashi ana min ganin wuya ina jin daɗi. Kowa ya ce yana jan ganin bacci na. Eh. To zan yi asarar nashi. Asarar nashi. Hmm. Bari gubji mugun dutse kowa in karo da kai ba zai ji daɗi ba. Eh na. Kai ne ka tanga sukari ko jin gina sai Allah lasa. To ai lasan ma nake so dama kai. Allah ya kara ma lafiya. Wannan lasan. Kai ne na ɗaya a duniya a bangaren kyauta. Kai ne eh. mutumin da a tarihin duniya duk wani haɗu da kai sai ka liƙa maku. Na ɗaya a duniya bangaren kyauta dan uwarka ina ka baro ubangiji. Eh a to ai wannan shine kuma ya kashi yayi ni. Ha? Kara mun Allah maka albarka ai ina kaunar ka yasa kowane lokaci duk wanda ce zai ga bayan ka kai ne ina ka tafi eh? ba shashai ina ya zan yi da shi a a amma ke da wala banza ka duro la isa ga me dan yanzu ne an haife shi ba a haifa ba ba Ya gida. Lafiya lau. Ya aiki. Lafiya kalau. Madalla. Ya lau. Ya bayan saduwa. Wallahi sai alheri. A shekun abun ya samu aiki. Wallahi. A'a. Wallahi. Allah sarki. A'a. Aka bani kuɗi gaba ɗaya. Hmm? Allah ma albarka. Arziki ya ci ubanni. A ya ci ubanni na gumbudu gundura. Eh. Mota zan hau inji je jama'are. Hmm. suka ce kudin motar za ka je jama'a da garin ya. Allah sarki jama'a da tar tar zan je zan je zan je gaisuwar mutuwa eh, Allah suka ce kudin motar kuma ko dubu biyu uku ne dubu hudu ne eh dan guda dan guda zo kar ka tafi zo waye dan guda zo dan guda gari ana na amma yaro so kake sai ka walakanta ni da masifa irin taka ana na duk gari hmm? haba mai gida me ta azara ka haka kake ta bambami haka shigo cikin gida ba sallama to ba dole ba dole uwar audu dole fusata to ai na gaba ɗabi'a ka bace hmm? ka shigo gida ba sallama haka kana ta faman faɗa amma uwar audu a ce da girma na da mutunci na da daraja ta a garin nan amma yaran nan soke sai ya zubar min da mutunci kafa da kafa yaje gurin abokina da muka tashi tare yaje ce wai ba ni da lafiya ina kwance a asibiti wai i bashi dubu biyar to me aibu a cikin wannan mai gida ni ban ga wani aibu ba nan nake ta fama da kai ko da yaushe in ce maka ka taya ni da addu'a yaron nan Allah ya shirye shi zaka ce menene abun bata lokaci sai an yi mai addu'a yaro ne fa to ai kuruce ce wannan yake nuna maka kai ka ce abin da yake so kuma shi yake yi Yawwa. Ba zan yi ba. Na ce uwar Audu ba zan yi addu'ar shiri in ba. Tunda shi ai ba mahaukaci bane. Na san me zan yi. Wallahi garin zan bari. A'a ba zancen wani abin nan. Abin da nake so da kai mafita a nan. Duk inda zaka sa kafa kuna tare da shi. Idan zai yi abin da ba daidai ba sai ka hana shi. Kaga sai kai naka aikin ka hada da nasa. Saboda ga ga shashasha na bar aikin da nake kula da yaro ko? To ai shine dai abin da ya dace da kai. Ba danka bane ai haifarsa kai. To shikenan. wallahi garin zan bari za dai mu bar gari wa gaba ɗayan mu to haka kika zo to in ki ji wallahi ba za ki gani ba Allah ba za ki gani ba ni na san me zan yi ba na san baki Allah na san me zan to alheri zan gani insha Allah ka ji mutum wa aike ka ikon Allah Allah ya Allah Allah haɗa kan mu ji daɗi laka kasuwa kai ubangiji Allah ya ka kasuwa yau ni na sa akwai sa ba mu kasuwa Allah ka tafatiya Allah ya Allah ka amsa mini ai ina da hawan lokacin har mafarkin ka nake eh kware ina ta tunani da ma zan zo wajen ka ka san mu inda muka zo waje sai kaga ana ciniki eh, sai kaga jama'a suna kabba kabba ni kuma hafa addu'a da kaga ina ina gama roƙon Allah ne Allah ya sa hannun gaba zuwa magariba an fara sayarwa eh? eh addu'a nawa kai na duk wanda zai zo ba zan sayar ba sai magarba dan yanko mun ko kulu ne a na ai na addu'a kuma kaga kaga kaga ni fa ni ne na farko a afirka the best first one afirka wannan duk shugaban kasar da na je gunsa ina zuwa na bashi hannu lokacin da zai taka raya ci. ni ne nan a hakan eh. a hakan kwarai eh, kuwa to in ka ba shugaban kasa hannu ya ci eh. to ka je ka bai wancan ya ci yiwa eh wancan wancan eh yi wancan eh ya yi kace ka bai wancan ya ci yiwa a to ka ka dai tuna ha ta shi kenan ni dai na san dai nan kuka je kuka tinka taruwa kuna taron ɗiba shinkafa ni ba ni ma ah ka ga da Allah dan yankon kaɗan. kai ni fa da ɗabar bala'i na a'udhu billahi lokacin da na je gonar raken nan eh. na je hi ka san ka san masu sayar raken eh. na zan tare da wani gaba ɗaya wani irin ina irin mesan nan eh, irin guri me ta haɗe man haura ba. ina zo kaga wannan kuka ɗake rina ta wannan kuka bala'i ce ina zuwa eh, na dafe nan kafar sai ko na ina zura na fara yin kakirkin wadda na farke ta wayo Allah billahi la zila la na zare kafar eh. na tanke kuma tsaya a nan mesa eh, tsaya a nan gama ibar da ke nan na ɗaya a lokacin wannan mesa na ji shugaban ƙasa na farko ah, Gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera. Ba shi da kirki, ba ya jin magana. Audu. Eh? Ya na ganka da rake me faru? Na na na na Ya na ganka da rake ina ka samu? A gona. Gonar wa kaje ka ɗebo rake? A'a, baba sai dai ka ce gonar wa kaje ka siyo rake. Ka saro. Audu na ka samu kuɗin da ka saro rake kai. Gaskiya Allah ya tafi boka. Hmm, gaskiya Abu ya yi kyau. To amma haka ne ku to ɗan audu to ai kaga abin da muke faɗa maka. Yanzu inda kana haka ɗan audu me zai sa mai ta haya gaga da kai ana buɗe baki ana ta ihu kullum. Eh, hmm? Haka ya dake nan ka daɗa bikitarsa da kyau ina ya samu kuɗi ya so raken nan. Audu fa ba yaro ne ƙarami ba da hankalinsa. Hmm? yaran da nake so neman aure ma kwanan nan kuma da kyan nan ina ne wannan da dan zakin sa da zaki bari ma mu mai ko haji ba eh me gida hmm? ni fa na fi ganewa kan ƙarara bincike akan yadda aka yi aka samu kuɗin da kenan kakka tsoka neman idanu eh? wannan fa na tunan saboda ita uwar ce ni kamar rabi ta kamata guda a'a ai eh. to ai da ya bani gudan ma eh. kai sai dai ka sha ni wannan raken ba zan sha ba sai na ji daga inda ya fito yau haba wa dan audu raken ma sai wani bincike akan rake nawa ne jarin raken ta mai da kai ma yanzu ne sha za ka yi ah. to ai abin da za ta sa ka yi baba sai ka ɗibi takardu Hmm, a wajen Kira jina. Bari mai da ruwan sai ka sha raken. kin san fa shi rake har aljanna akwai amma ba irin wannan ba mm. Mm. wanda za su gada na 'yan ina ne ba 'yan duniya wani? ba ruwa na mm. da tankitan labarin mai da ruwan sai ka sha raken tunda da dai ka ji ka gani akan duk abin da yaron nan ya zo da shi kai yayi ma daidai ko to Allah ibada sa ki rika wadan alheri da ke ma dai abinci ne babana babana dan audu babana ina wuni dan audu lafiya dai ko babana Allah ya daidaita ni na ji daɗi na fara ganin gyara a cikin al'amura na Alhamdulillah. sannan yadda na ɗauki rayuwa da da zafi yanzu Allah ya taimake ni hmm. na fara ganin na gyara mutane su dan fara fahimta ta hmm. kuma yadda na fara kasuwanci nan hmm. Allah ya fara tarfa gari na nono saboda haka babana a ci gaba da muna addu'a yadda Allah ya fara dafa lamarina na fara ganin tsira da wato ainihin mutunci a cikin sana'ar da kan na an yadda raken nan naka yi zaki eh. to haka nake fata Allah ya sa albarka a cikin wannan sana'a da ka fara alhamdulillah kuma dan audu hmm? daga lokacin da na san ka fara shirya tun daga lokacin da ka fara sana'a na san shirya ta zo hmm. Allah ya maka albarka Allah ya taimaka amin babana Allah ya taimaka dan amin babana alhamdulillah amin babana <laughs> nagode babana Allah ya taimaka nagode babana na dan mutum magani na dan yi mun dan audu mungun ice mm. mm. mai kamar mutum mai kamar mutum nan tsuntsu mai yalolo gashi ana maganin wuya kana jin daɗi Allahu akbar dan eh, Audu kowa ya ce yana sanya gabacin ka to zai rasa nasa zai rasa nasa ya wahala dan audu Allah sarki babana Allah sarki babana in na ce maka babana ka bi ni ka ce ya dana babana babana babana babana babana babana babana sharakin ka ai kai ai illa Allahu akbar zan je in kyautata wa baba ne da wannan mm. saboda ita ma ta sa albarka in na gama shanye wannan kan eh, eh a ah, wannan zan je in sai da shi to eh. mm, mm, mutum magani kuma da kai ne da wuya wannan mutum magani wato da dabbobi ne suka haifa mutane da hayan ce jimina ce ta haifa dan wani wallahi tsarin tsarinsa da halinsa iri ɗaya da na jimina wayo da madiri da madiri da madiri ni ne na shiru ni za a cewa na shiru <laughs> yanzu ai na fara lalacewa ma har wani neman shirya kai kana wani dafan kai na ka dauka <laughs> wai wata neman neman shirya nake da ma wata shirya eh na gama ta ta ayata gaf a yanzu na fara iskanci he wanda na zaba musamman ma na ci na ƙoshi kai wallahi gabaki ɗaya yunwa nake ji sahura kin san fa ban fa karya ba fa na fito ba kai alama ya nuna haka wannan uwar hamma haka wallahi tallahi kai ina jin ko kamar ina da wata naira ɗari ɗari sahura ba kya gajiya ina jin uwa la'ai yanzu kamar ta gama ɗan ah, ta gama ta gama amma kin san menene ne ni fa gabaki ɗaya fa na gama yanke shawara ma fa dole ne na zo na nemi wata sana'a ko da aikin karfi ne na ke yi ina dan samun abin da zan da zan rufa maka na asiri ba kullum in tashi bana ce sai na zo gurin ki na samu abin da zan karya fi su biyu da ko kuwa to ai dole ne na yi ta maza ne hoɓɓasa saboda na gaji wallahi ha ba amma a ce na tashi ina jin yunwa ba inda zan je in samu abin da zan karya sai na zo gunki lokaci insha Allah shikenan a salamu alaikum in ana harkar arziki ba a ta tsiya ba ta ɗarinta ke kuma ki karɓi ɗarin kai wa ya sa ka a cikin wannan sabukar kuma wa ya kasa da kai wala tana ya gaito ka to me ne ungo dubu ɗaya ba shi da ya ci abinci gundura gundura ka fita ido na rufe to ka fita ido na rufe na gaya ma An gaya ma shi kare ne? Shi ne. An gaya ma matsiyaci ne, an gaya ma kowanne irin kuɗi yake karɓa. Ko kare ne ba za ka kuɗin ka ba. Me ka magana kare a cikin? Ba kuma kare da kai ba. Shashen banza shashen mu. Ba kuma kare da kai ma kai. Sha sha sha. Baba. Ban Allah. Wannan ne tunda ba so shi. To wannan in ba wannan. Mutum ne ina maka ina maka alheri. Kai gidan yari ne ka ba ka ba alheri. Dubu da banza. Ya kuma sha shaki yarin zuga shi ke. kar ka sake gargaɗa gurin in na sake ganin ka kofa gina akan yarinyar nan sai ni ma yi ɓarawo wallahi Allah sai ni ma yi ɓarawo wannan gurin baba ne maka iyaka da yarinyar nan ne maka iyaka da ita wannan gurin wannan gurin wannan gurin wallahi sai ka wannan gurin saura ai ba gurin <laughs> banza ya ya ya wannan ba shine nake ba banza ha wannan shine na kama banza kawai ke kuma ki san yadda nake ki rike shi hannu biyu ba ina da ci kusan dubu ɗaya ma yanzu kaga yaron nan balarabe gabi ma Ah, haba namima a a a ba ba ka karma ah. ba ai kar ai haka to to alhamdulillah mm. ki ba matsala ruwa baba ruwa baba ruwa ruwa baba ruwa ruwa baba ka ci gaba da al'amuranka to shi kenan yawwa to na ikon Allah ko da na da Allah in ya tashi nuna ishara baya bari a ja lokaci kuma shi baki kawai abin da zai faɗa ya sani bai san me za a mayar masa ba shi ya ce shi ba kare ba ne kai kika ce shi ba kare ba ne ni kare ne mm. da Allah ya yi nuna karen ya zo da wani kuma ya karɓa ba ma ɗaya ba wa kana nufin babana ne kare na gaya miki gundura rashin kunya naka har ya kai haka kalli babana ka ce mishi kare a'a <laughs> baba na ne kare ke fa kika ce ni ki ba kare bane ni na san shi ba kare bane kika ce ni ni ni ne kare kenan ba za a karbi kuɗi na ba sai kare to kin ga da karen ta yi zuwa karɓa ya karbi guda uku <laughs> kuma kin ga dole a yi da ni kuma ya ce ni ne mai na kama ki kama ayo ai yanzu ni na gama hada komai nan ya miki hadin gida fa na san irin wannan zumbura na naki kin zo tun da sai ba man zumbura zumbura ke miki ne ku ka ki gaya min na tambaye kin ki gaya min ba baba bane mun muna tare da sani a waje guldura yazo ya ba da dubu ɗaya muka ki karba ne baban ya karba dubu ɗaya kuma ya kori sani ya karba dubu ɗaya yanzu ina baban ke ya karbi dubu ɗayan ya tafi ya tafi shikenan ya je ya ƙara bulbulo wata akan wadda ya dora ya je ya ƙara bulbulo wata akan kwantan ta jiya yanzu daga dawowarsa ya dawo a daidai kuma kuma koma umma da Allah ki nayi wa baba addu'a wa masa da daren gamin raba bai na ruwan kallo daga jiya ni zan masa ada wallahi tallahi ya wuce lalacewa in ma baba tasa iska zai fi ta tashi na ruwa na to ai umma da daya wallahi duk daya kamar ya daya ke na haifa ke zan cewa ki je ki gani ki fita ki ta ganin mutanen in ce miki kiga alheri ki je ki ganshi amma ba shi ba billahi azim ya fi iska tashi ina ruwana da shi shekara nawa nake zaune cikin kunci da bakin ciki ni yanzu ni zan zauna masa a shirya kar ya shiryu Allah ya sa ya fitan tebur sha giya ba ita bulbula kaga yau akai arba'in ai ta wannan gyatumar ko a iya gyatuma ya ta kai yau akai ada wanka ayo ai ka san tunda da ta rasu na dauka ta mai arba'in nan a na manta kuma yi Allah raya. Makociyar mu ba ita ba. Allah ɗaya ba. amu amu. Salamu alaikum. A'a za ka kasa. A'a shiru. Bismillah kai ma ka zo ka ce a na. Masha Allah. Yau ka san muka ya da wanka mu ma. Wallahi. Eh. Yau a gidana aka ya da wanka ne aka yi wannan. Gaskiya ne. Sannan ku. Wato na jima. Eh. Ban ja girki. Eh. Me daɗin wannan mangawa. Ah, to ai yarinya ta zo da albarka. Tun akwai. Eh. Akwai. Tun akwai. Don kana Assalamu alaikum na dawo. Wa alaikum salam. Ina dai fatan dai ba wani abu ko? A ba komai. Ba komai. An ana Dama ina ji kamar wai na dan bata muku rai. A ba komai. Ana cin abinci ne ba a san magana. Ya gware. Eh. Allah ya baka. Ya ga mana hau. Ya ga ko ne shi? Wallahi. mana Gashi nan Gashi nan gondira. To ha a ga har rigaya bayan ko da shagiya zuwa zai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai yau da gobe da jibi da gata da citta da basura da sauransu. Ya kawo Gondira. Ka ana domin kuma. Gondira. Gundira, gundira, gundira, gundira, gundira. Dan Audu. Hmm? Hmm? Gundira, gundira, gundira, gundira, gundira. Ina kuɗi na. Ba Musa. Ina kuɗi na. Ba Musa ina wuni. Ina kuɗi na nace. Allah ya ta kani ba. Allah ya barin dan kaha barin dan kai na nan. You waiting for me. You waiting for me. I want to talk this car. Ah, ah. eh, eh, Wallahi in kai ka arcin naman nan kuɗi na sun fito. aje na kuɗi na kai ga ba komai ba ka da komai babu kai hakuri kai hakuri ban kuɗi ko kai na saka ana kai ina zaman zama na ka zo kai udaran ah! wallahi ka kuɗin kai kai kai kai kar ba karsa a ciki a gaya wa arne gaya ne mun iskanci ai gaba muka bashi ba baya ba gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera bashi da kirki baya jin magana ya tsokani kowa inda har na tuna ruwa baba ruwa baba ruwa ruwa baba ba shi duban girmansa shi ruwa baba Hello? dai.

Eh. ka san mutum halinsa gaskiya shi ake faɗa ƙwarai ko yadda Allah ya kada amana ka ƙara godewa Allah insha Allah Duk ganin ko ba haka ake faɗa ƙwarai ko amma ai ba kuma bane ba gaskiya ne yawwa to kuɗi ne na amana gaskiya ne a na to shi za a yi hmm. amma kafin ya taso ba ka ka ajiye ka adana mu lokacin da Allah ya sa bikin ne ya tashi na zuwa karɓa hmm. ka ji ko hmm. amma ka shaidi ka shaidi kar ka kuskure ko wannan yarinyar kai na ta gani ta san ma na baka wani kuɗi a jiya duk lokacin da Allah ya kai lokacin aka bikin ya taso zan zo sai muka sai in karba kuma ka yi wani mhm. ji bane ba Eh, duk bayanin duk na ji na ji Allah da zari za za ka da ka da ibn bai bacci a duniya me yake da munka wallahi tallahi ka da daukan bai bacci wallahi wallahi ka samu guri yake kyawun guri ka ta gani wannan yarinya an gama ya saboda an gama Allah mun <coughs> ku Allah sa abin so ba ba ne hauki eh, ya haka haba mudu ka sa kuɗi a aljihu me yake za ka sa kuɗi a cikin takalmi Allah eh, saboda barayi yo to ai aljihu sa aljihu ko ba gaskiya ba eh ka aljihu ka ka ma ka canza ka sa wata kada da muka ne insha Allah ai kuɗi ba amfani <laughs> gashi ya adabu kowa. Mu za wa ishanku? Auren sahura ai sai ne. Bigi sai bigi babban gora sai magogin karfe. Gondira ba shi ganin kowa da mutunci gondira. Gondira. Gondira. Kai, bodi gatan duniya. kwatakwala kwangere muskilin ka dangare sai bango ruwa mai hanya goma ko kai gaske akwai ta ba ya na ganka da rana haka bai faru ai ka da rana wallahi nan da hakan na nan dai eh, gidan ka zai gidana eh to dai lafiya dai ko a lafiya dan wallahi to mu karasa gidan a nan ma zan yi magana a nan a nan ma zan yi to ya gidan alhamdulillah abin da isa na taho ka san da shiririta ko ba gaskiya ba ni ko na san haka to gudun wannan shiriritar kuɗi ne a hannuna kar in basa a guri na je ta ciyo ni in kwasa in taba kuma ji kunya za a siya maka dankali a aji a akwai wani muhimmin abu ne ya taso to to abin da isa hmm. kar a ji kunya shi yasa nace bari in kawo maka idan abin ya taso daidai ne ama. ko ba gaskiya ba eh gaskiya ne gaskiya ne shi sha'anin eh. kuɗi shari'a kuɗi eh kirgawa a ka kirga ka tabbatar da nawa ka ban a kirga da kanka oh. ka rike malidar talatin dubu talatin eh na gani ya dai a daidai to sati ai na ga dubu talatin to da na zo eh dan Allah ka kudi ne kunya ni na dauka ma dankali za a saya ma a ajiye saboda a a eh ai wannan magana take kan nan eh. ai tafi dankali ko Allah wallahi wannan za ka ji kuma menene aiki to in Allah da ni kuma shari'a kuɗi amana eh. ka san ni da ita nagode wallahi yadda take a cikin lidan nan to in Allah da in za su koma hannun kama da za su koma wai kura na da jaririn kura kashe ka dawo alhaki ya kyale ka wata ranka ya banna wai Allah na to a dawo lafiya Allah ya tsare in Allah da ni ko wannan to wannan bai kamata ma tsaya nan ba gidan ya kamata in je in aji eh sahura lafiya kuwa na ganki a irin wannan lokacin ko wani abin ne kuma ya kuma faruwa kai ka kalar sani ai kai zan tambaya ko lafiya kwana biyu ne na gaba ka zo shi yasa gaskiya ne kuma kwana biyu na yi kewar ke sosai mako to amma me dalilin da yasa kwana biyun baka zo ba sahura yanzu ke baki kalli dalilin ba duk irin surutan da mutanen garin nan suke yi a kaina a kan gidanku da mahaifinki amma duk na kau da ido na danna zuciyata na haƙura saboda irin sanda nake maki amma mahaifinki duk bai kalli irin wannan ƙoƙarin da na yi ba ya ci mutunci na ya kore ni ya ce na sake zuwa ƙofar gidansa haba sahura ai ya kamata a ce kin kalli wannan a matsayin dalilin da ya sanya ban sake zuwa gidanku ba ya kamata a ce ke maki dubi wannan al'amari ba. me yasa miki a a a a ga dan mara mutunci me halaka da wannan niyyar me halaka da ita ah, to nan kofar gidanka ne ai ji nake kofar gidanka ne kaman iyaka da shi kace kar na sake zuwa ni kuma nan kofar gidanmu ne ita ce ta zo ta same ni ke wannan gurin ko kun karya ki tashi wannan gurin ko kun karya ki in ban karya ki ba da ke wallahi sai karya ki bas kai duk ran ko zuwa ta yi wurin ka ka kore ta ko ki mutuncin ka wallahi tallahi a kofar gidan ka ke da izini da shi ba kofar gidanmu ba to shikenan duk sadda za ta zo kofar gidanmu ni kuma sai na saurare ta tunda ina santa to ko zuwa ta ka kore ta ba na yi maka iyaka da ita ba zai ka sake mata magana ba zan kore ta ba ai ina santa to shikenan to ka ci gaba da saurara ka ci gaba da saurara zan kusa ku sa daure ka wallahi wallahi sa ɗaure ka wallahi na gaya ma ba kai ba ita kai ka kiyaye ta na yi muku iyaka da ita ba ka da ita iyaka ni ne nake zuwa kofar gidan naka ko ka kuma gani na kofar gidan ne duk sadda za ta zo kofar gidan mu wallahi ba zan kore ta ba saboda ina son ta ba zan kore ta ba Habiba! Habiba! Habiba! Hikina ne, ba ah, ni kin san idan ne ya ni ni ni gani garara garara wani lokacin ina ta taki. Tsakaninka da Allah, kai yanzu abin da kake ya kamata kenan. Sallama salamu alaikum ta gagari ɗan musulmi. Ina ina take wani yarinyar? Ba ta nan na aike ta. Ina kika aike ta? kamar ya ina na aike ta eh. ni na san inda na aike ta ba kuma za a gaya maka ba to abin da nake so da ke isar kadagi wando ta raka sarawar sahura ne mata miji mu me miji waye shi ah gundura gumme gundura na fuskanci jiyara yana da kirki yana da mutunci <laughs> akwai farare a hannunsa <laughs> duhu na dukan duhu wai bakar riga ba kobo ban gane bakar riga ba kobo in mana ja ya fado ja ya dauka kai ga ka dukan shaho ka hada ta da girbin haka haka kidan girbi ko mugun kidan girbi ma bai magana kidan girbi ba sa amfani sai san me da to ina tabbatar miki ko kin ki ko kin so shine mijinta miji ma <laughs> wato ni ban gama fita daga ciki ba ita ma ta fada kuwa Ita yarinya. Ita ita. Halin da nake cikin shekara da shekarkaru. Ita Harira? Kwarai kuwa ina zaune cikin tashin hankali shekara ita tuwa a ciki. Ita ma a jefa take. Aminu alaikum assalam. A'a Halima. San da zuwa. Bari mu baki. A'a a'a yi zaman ki. Ba zama bane ya kawo ni. Ka shedin mijinki na kawo miki. Ka shedi kuma. Ka shedi. Jiya na zo ina tafiya a biyo ni a hanya ake min dan kira ake min fito iya min sigina. Ikon Allah. Kin ji ba? haka ma kwanaki fa ya mini fa Ki jarabar ce ta ce jarabar ce ta kaki biya ka sha kayi man kas Ka ne min sigina ka ne min fito to ban da abinki kin ce ya sha yayi man kas wanda ya sha yayi man kas ina yi kai ma ka saka shi a cikin layin mutane bari ka lissafa shi a mutane wannan wannan abin har ma ke zai bata miki rai Ai ko malam ba zai wannan addu'a ba dan ba zai shiri ba. Abu ka gane ta ba? Ki sa idan Halima ce fa ta gidan liman. A baka gane can baka je kake kashe mata ido kana mata sigina. Halima ai ban gane ki ba ai. Ai to gani ne kin yi fes wallahi tallahi. Kin ji ba? Yes Halima. To aniya ka tabi ka. Kai Wai wata irin rayuwa ka sa kanka a ciki wato a gaba na ma kana gaya mata ta yi fes to na tabbata kai abin da ta ce din. Yau da kin tunanin ƙarya nake miki bi na fa'i faran nan fa ike mun fa fito fa. jiya ma fa haka isa ta kwatanta mun fa wallahi duk zai aika da manyan yanzu zai aikata wannan duk abin da aka tayar ba zan musu ba abu ɗaya ne zan musu to ni dai ke masa magana gaskiya in ya sake mu zan gaya malam a ki gaya wa malam kawai dai dan Allah da annabi muna bara addu'a addu'a ba za a yi masa ba za a dai a ɗau mummunan mataki a kan abin da yake mu ba a yin ba kuma tun yana siginar a titi wata rana sai a aika aika yazo cikin addu'a nan kina mai yarsa tana mai Allah bai shirye shi alaikum salamu abin nufi ai in aka haɗu da watsatsai a cikin bayi in Allah ba a yi masa addu'a Allah ya shirye shi ba sai ya shafa a jama'a da yawa ki ya ku ya ku ya shikenan ya ku to ya shi ya ce ki hakuri shikenan na tafi to a ba ki dan zauna ba a'a yau wani zamani da man kashe shedin sa na kawo miki shikenan nagode aiki ma nake a gida na fito saboda tun jiya raina yake a baci to Allah ya bada hakuri sai an jima a gaida malam a gaida malam an yi ta mai zubar da kuɗi ba kai ba ka gama ta mai zubar da kuɗi da gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera, gundera, da kirki ci kowa bai kyale kowa ba shi ganin kowa da gashi gondira ba shi ganin kowa da mutunci gondira gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera 过的人。 wonder how.